بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngabba su ko ya fi login bai ta yi sahabanci wannan gayi sayiduna umar radiyallahu anhu ya baza itiyan alamariyar ahammu a'mali umar eto kuna sayyiduna umar da roya musulunci na gani be kin najate zamani wina kin la musulunci lona be kin do na jalin sahaban cikon na bebe na gwatayin zaba gine ga abu lulu'atal majusina kafir na? ngai zai wuna da nu da sallayan na na gama yi edufen zubace tiye ta yin sahaba wuce kwanne bu sai duna umar nugo alifanci na kika wuce bayani ya ikpanawa da etiyan tsariya alifanci wani watsariya daula musulunci ji bi kagbe etiyan kendo gwaina etiyan laki abu ya mushkila na ji musulmi fi ba kubo yin wace aji na har tuko ba na kinyan musulunci fede-fede zamani wani eyi eh, labai ya yi lobai na shemalo galbe janubi man ga shi tuko wato ciko na julona wata rijiya tiya diwa na jan ato soja shi wata rijiya kendo gwaide e eh, da zabiyoyi zamani wa yi na nan a minister wa defensor na dabale Sa'idu na abubakar yana zai ga wizaratu defile a sa rijiyar soja shi kendo gwaina da kendo na a fejin hidima ya etiyewo na muke a sa riji zamani ne tiya wizaratul maliyar minister of finance na dabale yana e wani shi gaddana benajar tiya kwata ne a rekod shi ke etiyen doro ewo duji bekiji muda miniti mu cikujo ya banki tuya musulmi shi zamani wiga a ci gaga wa ayyana kudat wa alikali jili gan bai sakatar shi tarihin musulunci shi wuce utsami daga babu ya ijira zumana kice da biyu yatun zai shiga ya ji dawa milatu a nabi isa tun na ya lissafi jiya waya nabi isa nan to mu wuce badaki yau a tarihul hijiri tun na nabi tela nan ga ya a to daito mu shiga bai ta ci gobe bai yi na gole ijira nabi ni da ya buki 1337 tun na nabi tela yi jona gole ga wala 1437 abiya guwa na nabi jina caca lissafi nan a togawa ya guwa na nabi jin hmm, e kafi ajali mu benin wayi 1427 wayi ganci annabi luyi jagwagwa nan da ya kutu ceto ƙauba ceto shi bai gutuwa bai ceto shi bai gutuwa bai ibu nan ganin wajen jira guwa nan a cika gora yau to sai duna umar bugai zai latsa da yin kalanda na cici hannuna eto wuci kwaye ta ci wuji kula gan bai an ra'iye zijo zai ji fi karkashin ya zuci wani zakin shi mini ne wugwayen kula buna wato e ga shi wani feji bincike hali na musulmi ga fi ba kowa fe zaifu e e ya fushi alikici bu zafuwa bu ji fiye ebu fi wagitiya za wange shi e shi wani fe za lole ẹni e ji faruwa yi wetiya zuzanna nwa imiyagi ebe zuzanna ebe na ya zanzagin doci zamanin nuna ko mandara na wani lalo zuko na wani gangani bai giwi sai na umar fai za kan gawo da katan shi mai yawo wani gagigai lalo mai tuyi biyu eti kibo eti gisho na shari'a na wani wallahi wangi walau ka dede ko wala dede walau ka wangi egiyan su gi wuce gungagan ezo shi yi umar wani nan wani tiye jijani na ya tonu masaki madara na shi ya kuma na fe gunga nga umaru mallayya muda bobenya nga ma nga tsoce lege Allahu akbar sayyidina umar da katan shi ma baki a gannawo mude na balomi yi giune ga asim na chaguji furo nga ulomi kaza igin su bu abe ga adin shawa wuna cilega wa safi na wula mu jiyawo igi lona na wasafi biya boje ha? boje na wato ya gami na sayidu na umar wa min wadda to zuriya yin yagi ya sayidu na umar na iga asim ya ya wani wuji bayan zagi na zagin ne na ba gaba sahaba wuce ko da iga umar buna abdulaziz na fetin yau na kin bata shi bai adalci na tsanani da su sako ƙur'anu dana hadisi dana da su sako dana adalci dana gode tasiriyan na wangi gana wani kur'anu ga baladu tayyib ya nabatuhu na bi izini rabbih kin gage yan yi caja su de muhimmanci sarai su ko ji nasara yi sayyiduna umar wuji kula gan bai jama'i musulmi shi mini eto ci wani yudelo lo eni china kin na ji fi kwa kafiri ji wani wankin wuce ji musulmi ji gwata ya ofe lalo wani a fegi kafiri shi ku har kin ya shi musulmi shi mun ga kin goma mun lugwa da gwaso za shi shi ku a da ya fi awo ba ta yake ya wadu e a ya daula ya musulunci mun gafi gwabo mini tuci kwana shi sayidu na umar lona eji na shi wuje gwana wula je state state gan belaka gamman ji wuce gavana liyandoro maimakon gogi ne shi tina ga wai sahaba kaza da shi ti eji kaza wai fe da ji kaza wata shi liya kaka eji na shi wuda musulunci lalona wuce wata tsallaci ciya tishin na shi na fi yayi e tsandoro na wa kana yaktaru lulat mimman yukrafuna bi takwa amma wani lizaje gabana sai zuwa tewo gaga da su sako da bayina kuma da tsariya kindin waje jagora luma shi jina dunan nazar ila a sabihin wa an sabihin wani cile lo ba zai mawaya kafin lakuya wana lode yunga ke yi na egizo daga babu a'a wadda ya ga da su sako da bayoyi wato amanan na wata ofis na dawa gona za wuce gawa juta ce la tishiyo mini tun ci kwai tun a ce nulo zamani nina un ji foro a fe tu ishi da na wuce kwaji da kin na shi ala musulunci lona ke ya basra na kekin ya kufa na gote ga yaji guba ba na dan karkashin kin iraka ba eji wuce kwaji a yau da iraka kin ya kufa gan be ya basra wujan tuba jiwo eji na ike iga start mini kinye misiri wani wujan tuba jiwo eji jayo kpata na musulunci belona na ebe na misra kinye wani mishan ji a aga ayo adini ya roma wa ciji ga fe lobe rom ciji mutashi na ji laje santa muciko ya daula musulunci kinde wujan tuba jiwo kindo dai nasarar yarda ji kokar state doro a waje na ga na a dai sakatari a wuce kogi mai federal federal government na gole bandoro wasa nigeria wani mulki ya federal government da bu tuji bu to a ce agujin bata na yahudu je bebe yi na tsari wani musulunci bai bai gwako musulunci waku to kinji ake kinji zamani wai ala musulunci lo kinji zamani wai zamanin yiga ta kinye iraka kinye faris zamanin yiga maukiyatul kadisiya e kunci kuwa na sa'ad bin abu waqas shizuna sa'ad bin abu waqas sahaba kunci kuwa mini zai lati shi kinye iraka lokacin wuce na etiyan gugu ya daula ya fursa tuwatsu abebe ta je tiyan kin na jula musulunci lona amma wa ya gba yabo lokaci kin ya sha a ciga a musulunci lalu zamanin sayidina umari kin ya siriya da wani ẹkùn da wani yarmouk ẹkùn yana agun zamanin sayidina usmaina fat'o misra musulunci lokin ya misra zamanin na umar gawa to ya lami fa ya misra gurgudu kafi gini da bayani tiyan ajalin sayiduna umar wani kin ya misra zamanin sayiduna umar da mini kin na kin ya rom feji mallaka ne zi mai tishi ya kin ya roma a yi tun shiga irakli irakli nga yi tishi na feji kin ya roma wani bugu karkashe daula ya gaba misra da zamani sai na umar yau addini ya nga shi feji ya na romu cije lobe na ga tofe lobe ya wani ga wani za a yi jagora wani yana wuge lobe na ga wasu a lobe ya amma rumawa ciji a fe lagun to misra ciji aji bolo-bolo biya pamba bi addini yana yi nina aji muhammadu wangilo ba ebona ewodu afeyi baba etikibo etiwodo hantu ko wana alamari da zada atta zai jiga tuta ce misra ci je wani aji adadu zan na dara ya wasu biya amma ga yi wadu da wani zai jin yi na fiya nan a ci gaga ejiye da a sokuza sai waddu na gata ce zai yana tsuna sago ya bai zo yadda za su ya waddu ta ci wula ya to a gajin idan ya so kun ya zannana sai kan gijo sai ya ga waddu na ta ci wani ya dole bai ba da iyaka yadda ya bayi zai ce wani a magato hakiya ya waddu kin na ta ci wani su gaya jamucin aji mu'amala wangilo bayan misu a cija pamba a dini rini na fejini amrubun as nga ize na daga kiye sha ma wanci lo kiye misana umar lolo gbe soja ya musulmi shi a yi tsakaniza ba guba 4,000 dollar arbato alaf har tuku ba na kinye saina alewa na yabo sarawun jikana ga yawo sina ugo bai annabi musa ba zabe soci na ngojo ga misra gaba a maziyo annabi musa aji wala fi jika na musha arbe lokaci na abetu da na iga shi na ijira kanga wunde ya gwe gibe gube a asu ga ize la ekulokin ya misra na amma misra ci e je zajayo na ikagwa je wuwa na ebo kibo iza jayo na ji de soja ndo chana rumu ci na ji man ka bwana rumu ci ji adde soja ndo ro ji babu kinye misra ba to biya unci eji na fayin biya mai wannan ga wale bai soja ji na ya tuci bo ya lokaro bai waje bai zo amma wala doro da ba e ibn adi soja ji ba har da zar be da nan do ci be etide fe la kulo kinkinji ba ko misra uda je mushi utatiyan ekun bi ayin ar won ki mushi gikun musulunci alu nigeria da ya shidin nina eji na yi ga furmana ba ta mini kin ya misra ga sabu dole ji mu ci ko aji amma wa dai da na ji kaka da ji mu ci ko ji karkashin mu ga misra ci ji afe zai ji la wuce ya sayyidina umar ya tiye ji na wannan amru bin asto to sun dai mu dai nasara ci ji nan ke fe latiye ji na yiga ga bilbis na mu ke da dai nasara zuma ya tsanne wani mu ci na ebe da tun na ga da shi wuce wani wuce zuma bai kunya sai na adiyar salati ubana wude gizi wuce zo ufe ke da ji na yi ga umu da ni na ufe ke lakuna wato yau gaza wuce ya tulo ya musulunci a tulo ya musulunci musulmi jike ya de nasara ya e ci zai jibo etiyar roma cijo to kinji kinji shi ya kafiri shi ba ku fela da ke musulmi shi sun misira bayanin wato ga rum gai shi mallaka ya misira to a so a kula da abu a magikun alif lamim batin rum fi adnal ard wa hum min ba da galabi sai galibu fi bizi sini bai wuce misira bai shi wukin ya musulunci bayanin waga da littafin cikon na eje na ji sayi na umar lona na wani iyaka littafi ne ga itimamul wafa fi siratul hulafa ya muhammad bunu afifi albajuri manna te yi ga haduri na wato la sun na kinkin jibe bai wato ga zamuci ya tulo ya musulunci a tulo ya musulunci su kuga da alkhairi to nga mala da zai je inda zanna ji wannan gole na zanna ji din ja wallahi tallahi billahi allazi ya na de mini kuna mutso ga washi ti wona abegun oga wati shi musulmi ji aha kuri ji wode wa zanno ci shi ti utatisho umazu mutso ai komanda yake yo ya kumucho mini dai kuna jalo kaka ina to jamanna jama'in sahaba na mishi atullo ya dini saman su kuga da alkhairi sai bayani ya tiyan istishadul khalifa nasara ya tutu na na umar dina alasa ba su ku gai ga nga musiba la de musulmi ji la iri na de musulmi ji zuma jaliya nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam adde musiba na de musulmi ji agbota kun uya sayyidina umar na an kali musulmi ji annake zuma de musiba ya tsuya nabi na de musulmi ji na egba yin wuci ko na de na na jimi tube na wa ga ya o sayyidina umar aga oga tsiwu saidu na umaru oga ya giba gindoci wujiwo ya mugira ya gyan shi ba ya giba gina yi ga abu luluwa ta na majusiyo akida zai je wani nan gada biyu wajen musulmi bayani biya yi sahihul buhari hadisi amru egi gyan maimuna etiyan macilewu cikon nan amurege maimun wai ga ga ki kawo ya ke ki safofo ga fana faruwa na jinai wani da sallah inni lawakifu ma baini wa bainahu illa abdullahi bin abbas gada usi gafwana usaidina umar na zan don gadon dabba ya sai abdullahi bin abbas gina umar dana abdullahi bin abbas ga zai daga dan babuna ngole na ji faruwa kwata na ngole da wani ga wa kana idza marra bayna suffai sayyidina umar fe dazan wa dazan ga da yin safu guba mu fe gabe jamaji foga istahu istahu ya safu ji daidai ya safu ji daidai kin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ju fe gabe sahaba shi sai na wule safun doro ye da filikiyana an nufi lamitu safu jifogo a sanawa daga ya ci sallawa na dawa gyara nawa da jifoga na dawa idade na wai lega safu ja ta zube ne wana adde fondoro na ke safu na na kan ga ne ya goro min ba rogancin fa kabbar Mu ci jiki kabara ya harba Mu ci ga da sallah amrubun maimuna ya yi labarin gafa hunci na suratu yusuf a ce a gubawar kayan farko ko suratu nahal ke na lomi nimi ne guba sura na tuba sallah su babu fago rakayen farko arzawan gija ya kace zumubu gafa ma huwa illa an kabbara fasamituhu ya kul yi dabi a kabara allahu akbar gaiwo ni misiya sayyiduna umar bu mufeji ga katalani au akalani alqal sayyiduna umar ga eshigin do chami u eshigin do chami gi hina ta'ana lokaci ne giba gina ne ga abulu lota na tunena Ina wa tunai kiyo en kwawayo na da ci guba na etin doru maman eti guba a caga en kpamuci da wani ulan catuna ga yi gibagin na ukaci sayidu na umar buhari zandoro mu da ji ban na zo da na wuki butu sayidu na umar yau da na gutsuwa yau zugutsuwa ya caga tuwa tuwa bo tuwa bo tuwa bo yadda na bai ji tasiri sosai ci fi kwajali wunan ya tako tako kuro tigi gote ga kabinin ga galo na kan debu galo ma gagwa wani amma debu galo ya tuci wani su gutsuwain a sharu tunu amma na tsoji tasiri wuce fi kwajali wunan yi tako kuro eza bagin na zandoro nuga gumbe yi na suga zaga tunya har tuku bana na zaguwa bai gute a jagu tunya zumai sayidu na umar bu zagutuwa ba su mini abu wannan gan wani le gan wa lolo a can ade mini zai ji alami tuna amma n gaji bana su suku zandoro a dabe ki hàn etinwi zagu ki yi gutun yau zaguwa bai gute zabagi guwa bai gute famata minu sab'a za ku ba su ta cabu falamma ra'a zalika rajul min na tara alayhi bursan ga lokaci na izabagin e ta citacen musulmi jo le alina musulmi ji dainin bone musulacin fogana idanu e le ga gida kuta bai mai ya tuna ji zumana ki ofe tun ti ta ci wani e bona ba mu ji bannan na tele ga ga ga gwana mu ga kai daga mu ce guwa jama'a jama'a be zini a fe mu mu de le ga mu de aga mu so fe tun ti ta ci wani mu fe wuti ta ci daga ina yi ba gin na jina da wani abu lulu atal majusi zan na gashi aje ba duwa yau ya kasa ta leya ne a ga soku na yukin gan giba ginne alahumma shurna ma'abilu la'atal talmajusi. ya wo mi su abu man shi a jaduwa na ba ni soku na yake ba gan bai abu la'atal majusi wannan ga makiya a cago zai mabu makiyo nan ga wale gwawe fa e fa bai zai lutun nan ne tun gawa ma caga ile gulu ya le ya ni dana shi a gida mini mai ya je ba duwan nan da plato ebo uh, nan gauce ga haddisa na bayiriya sayyiduna umar na sayyiduna umar jaman na jinin basarai wa wai na jihar tiwo na, ai buji kaka yi so ko kan haushi bai wuce na dai sayyiduna umar legan na ji faruwa ya rufe lagwa sun bayan sahaba mu cikin wannan abdurrahman bin auf ma zaki mu cikin wannan da mini zai ji tazumu ba fai ji sallah ko gana fa qaddama hu shi zo sallah ibn wa eh ugu sallah nan mi wabiya ugu sallah min nan mi wabiya ibn ngo le raka farko budo wa suratu yusuf ba kabara ta wajo loruku yo man babu yi gibagin nan a sugu masalacin obi Bin zuwa bezuwa na umar rufela abdurrahman bin abu shi da sallah ga zai ji yi ba na umar na ale na ji faruwa ne amma zai ji hake ya biyu da zuma ya safo na hake na jina hake na ji faruwa na adewo bere bere na umar ne shi ya zobe sallai na hawa bere ubiya ibu nan gote ga liman gaju jito kabara na shi ke fatan ngai bakato ngai ji kabara ya salla jau ngala man ji sai lokaci na biyo bere liman ya na kangawa zando ci lautu ya jemma jau ki jawata edana cin bere liman bona babu ya inji subhanallah subhanallah awa bere abdurrahman bin aus. amma wajen sallah ji foga khafifa wi biye ipalo ya ibn ngo le da mu alwa ibn ya alwa sallah ji lo kwabia jinno ne waga ji sallah subhana ndoro fa falamma sarafu idana e ji sallah madona qal sayyidina umar fega da halin nan ga yabna abbas ya waje abbas انظر من قتلني تشللو زي زي ومنا zai wumiyo wadda za lokacin da ci da ji bincike zauwa mufe da di labari ga uji bagiye mugira a cagai zai a cagai zai wona sai duna umar ga katalahu Allah la fiye lakad amartu bihi ma'rufa e bona bolo bolo nga ji bi to ni ji musulmi amma ya gun wa ga wo ne ugwa ga waji zamana kan do shi zai wu murtala na inji kafira inji ugu godi bai te bolo bolo ba amma ki wa ga sharri mun lagi kata ya daje bi mun amma ga wo sai da nawamar ga bolo-bolo a shaga mai jibe giba a gina a mai na wuga gami na nan lana sakolo fiye nga malaya ya kafir ya min sha wadda mulki nga malaya musulmin doro ga iguta za a yi ti za su ambu na yi security yi na yi musulmi ibn aminci da ba tun zamani farko aminci da ba ga musulmi bai kafir ya sakwaji kwaji yayi ga wayya waya a hantu ha haulayi tuhibunahum wala yuhibunakum wa tu'minuna bi kulle. kulli yi wa wayya yaga jin iman bil tafi su koji a ma ga annabi ndo ci wa ko ga lobi wuna daga ba gon gole nan faca ni da wani a ga ya daji bi annabi Musa Isa ma annabi aje ya dabi ya maga annabi to Musa to Isa kpata. ya da bil tafi ne da bebe ne sayyidina umar dai ga ganna ga alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maitati bi yadi rajulin yad'i al-islam me daji ya toci na latutumi dagwaya zai ga musulmi wani a tumwake daji ya toci na kafirin wani waje musulmi ne Allahu akbar ebe ga kokoro gị adịla sayiduna umar sai babu sai emiu fahtumila ila baiti fantolak na ma'ahu amru amru ege maimun na biya yi gani bi asarin ne na gafe lamitu arbemi adịla sai emi amitu gawa gawa ka annan nasa lam tusibuhum musiba qabla yawma idhin wa ga jama'a musulmi lalle mace da da yili yiri ya musha na zawan gije gudu ayya ka an kalli zan doro an ne ba doro an a a daga zaji ga a a la ba'as da zaji ga akhafu alai zan doro ne fe ga na lomi unan ga wuce ga faruwa gata ne wa fe wa miji ka kanyi su zan doro fa'otiya bi na bizin fashari bahu faharaja min jaufihi sai duna umar alulomina allah ya fi cina igan na bizin na bayyuna wọn fi ni amma wọn ti ya bakuru wọn ti ya bakuru in ji kiniya sun ma'otiya bi labanin fashari bahu fashari bahu faharaja min jur'ihi ga ci gaga a fi ke bayu bai madare wude fiye ni be kini gindo cewa mu feke tiya mini ya e tinde na ji a dauna kawai nuna ka jiti musamman ya tako tako kuroti ginna ga fa'alimu annawa mayit zai jike jama'i musulmi a fiye ga zanna gikin biya zanna da zanna da bai wuce na alaihi riya ga dabobo waje annas zawon gishi cife bai kakayin fajalu ya nuna alaihi zandoro fekin ya ce tun alkhairi na mutati ubana zandoro fekin gawa ma gawa ma watu ya musulunci ali na mutati ubana alkhairi wa tutu shahidiyo nasaru yau wajen rajulun shabun ade gbaru fundo ci feke beman ma kendo di zawon gije be kaka ina zandore be e badashi e giba ginna de bi ufe ga be sayyidina Umar ga abshir ya amir al-mu'minin ya wace shi musulmi ji fayba fayba bi bushrallahi laka bushara un ci kwen tsoci ya ungai e amaciya tuciyen sokona na fena wanda zake ba be tuci sokoi e bayan ato wa ya fi da tacen sahaba jan tuci su ku wa madamini zai ji shi zoye bayan musulunci lona bebiti latakin ya tulo ya musulunci wa ga akika ne ga kwata da na so tsa wa shi musulmi ji tiwa majadarci wa ma tututuyeri nasara gumiyawai ga da ya gbaru kunna ya ba zuwa tiya alkhairu mutu ya kiwo makin da zai jike na ya kiwo na gata falamma adbara iza izaruhu ya musul an lokacin na barufun na take yana wa gaba sayidu umar wana sakufi bakin ede zuzuci fe bakin pata niwuyo ewayo sakayo edeyo patan izaru gada wana na shari'a nan annabi ga yi galubu ba kukun yi gana ma umar da halayen mu macile mu ci wannan, mu ci ziyo. ba rufu na biyar baucin dubu ba ne ege na wuzu ne ba ke wani larabawa shi daga ta yi mai zuzu fi ga na ba rufu na shabe da nan ga ruddu alayyar gulam eyi gibagin da ya biyan ga yabna ahi ya waye gimi irfa saubak a tufuwa wa kukin bu tufuwa yawai na bakin da na uku kendo dai gi musulmi je da jin sa jufe bakin da na fa innahu an qali thawbik e bona wuci sona wajina un felili ya tufu oga wa atqa li rabbik nga bai da su soko lo ba so ciwo ngo le amfani guba da bo yan farko tufu o so ga dalili ba ci soko ga wajin waji ndi kwada su soko ya alamu yo ga wai ta soko ya abdullah bin umar mude sajin ga yawa abdullah ya giya umar unzur ma alayya min ad-dain da lisafi jiye bata na ta tin wani ibn e mutiyo gaga alin ne wani lolo da ji lisafi bata e na jimin gina ada ji jiye wagiwa ni wagiwa ni wagiwa ni ewu wani na sayidina umar gibata wani wuji ato tsakaniyar 86,000 dirham dinari ko dirami ko fidda a tunauyin yawon e nauyi na ya amma zaune yawon e na shiga a fai lutu bai yi zamaya na biyu daga zinari sai azarfa to ko dinari ko azarfa tun ya ma gama yi tsakaniyar dinari ko azarfa buce da gukin 86,000 dirham shi ni bai gutsu ayin gutsu edagugin shi ni bai gutsu ayin ga wale wuje wace tengiya ga malami e ne ya mije sayi na umar wani to masalace madina na bai kunkun aubata na gina zama jaliwu a ga yi ya bi wuce ga darul qada emina kunci aubata ah, la ila illallah ezo shi ce musulmi shugaban kasa a yi gibatagi amma ya ba ni shi dukiya ya logo tutun a jimin kuma bukata wato a gibatagi so ku mai sahaba mu ci koji so shi mai sahaba ji bai ne wa wasan cije tide alagbatawo alagbatawo na wugina mude saji be wuce ufe ga in kila la aisha me wago da ba aisha ummul mu'minin nan na bi sallallahu alaihi wasallam ci na mu'mini shi na fakul watu wa ga ya wa alaiki umar assalam guga umar ya ji sallama wala takul amir al-mu'minin ga ga shi musulmi shi ba wadai guga umaru fa inni lastu na lil mu'minina amiran eboyina minji tishi ba ewe tishi wa ci timbo kiyama melo kiyama melo sun na umaru ke ta timbo me da kpamu da me a'a allahu akbar zakoji bai tare goga ga umaru wa izini biyu etiki bo an yudfana ma sahibai galan e ya sa to ya mace guba ya wai nabi muhammadu gan bai sayidu na abubakar ya me e abdullahi na daba izini wa bi sayidu na na na jiyo ci e ga summa dakhala alaiha mu ya izini gushu be foje da ka'ida mu da tun na na aisha fedun tabki etigi etigi ne na da sayyiduna umar na wa ga mu ga sayyiduna umar ga mi jiwa sallama wai jiwa sallama wai wa izini bi wai kede rayun ga zuna kan wani alinan dainin ni na ajali mai tuyo wọn yẹ wá bí wọn yìí aláwọ̀ yà sọ àtọ̀ mọ́sọ̀ yìí kó gúbá wọn nana aisha fẹ́ gan kuntu ridu li nafsi ina ba mito yawa ya tita cim na yana wani da na na kira na ala mito sọ àtọ̀ bá mi gan bẹ baba ya mi ina mito yawa na wani ta amma yi nan na fa mi ga sayidi na umar tsata ta bu me wa umar yawa bai wuce mi tsata citacin bu mi yi ziniya mi yi ziniya Allahu akbar Umar eh gi na umar feji mu fe labari yana na na Aisha gana a'a ah, Allahu akbar ebe ga kwakwaro gị um, na na afsa na yi giuna ngote ga yi miya muhammadu ga musa sallallahu alaihi wasallam na na afsa na wani na kina da baba babu da liyan mace na nade baba na to amma kafi gida alamar ya yi giu bana sai da na umar ke ya gabe giwu ibe ga fa'iza ana kadaitu fa'amiluni miga cikin yamila da katayana na aisha amma ya sallama jin ya ga sallama jin ya ga umaru wa izini to su abe ki ga izini jin ga gada bai mi na kan ga ya lami gada amma wa ga yi laje ba yamila laje ba da ma zuka ta musulmi ne dai son ba ga lole o ya izini amma ke ga gba ji ga ya ga kuma ji shiri to sun yayi zinewa to sun yayi zinewa ya bana mutya ujiwo shawara shi ba mutya kawujiye da ilami da so bakiyo bai so sahaba jina وجاءت أم المؤمنين حفصة إيجيو نانا حفصة فبي والنساء تسيل مع زجي كيزمو وننقذها ونشكوه imi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadde imi zuci na ga gun ba bai aina a adiya adiya ga ji tezu mu bo falamma ra'ainaha sahaba ne biya yi gan bai tanne sahihul buhari wani gai amro yage maimuna ga dana le na na sayyiduna umar yebena kuma na fe na kiyo fawalla jata alai ufe gada baba bobo fa bakat inda usa fe yagi shi ban da tun da la ci kwa amali nan da dana wuya le bai tun gala ga musiba da musulmi jile iri musiba na musulmi ja gyaji yi zuma na jale Rabi muhammadu jina na shi mai tuna ga ya na umar wastazana rijal fawlajat dakhila lahum inda na mutigi shi buba gurgudu ya lokaci ne zabagi fake bi a fewa izini etide ta zai ji abedau ba dole ta zai bada na wani edda za ba tun latsa ga yin mace lidini na da biyu na biyu misaji wani ne ta zai na wade ulo ba za wange wa gawai na cinwe ba ga fasami ina buka min dakhil ife wagitie zio egitia na na hasa to na na afsa wuti gizo ya zaba da ci ci ga dabo wana sahaba na jiga annaji dem wana fe wagitia jama'a na jiga dabo wana jamai ba gina shigaddan bubu ta ciyar ko koje wani a ce gabi ga ausiya amir al-mominin ya wace shi musulmi ji ya waga wala gamba wace gamba na mai yawa na istahlif ya waga wala zaugi kini wayayi ya waga wala zaugi kini wayayi daga babu wala shawara ya ete za kusa na jikina na na da ji shawara cinto sunna sahaba wuce ko daga annabi muhammadu ji bushara ya belulu aljanna ina wuce to sunna usman ali abdurrahman bin auf talha zubairu sa'd a ci za ayi. ga tsuwa da ji shawara zai mi tsuwa ga gutu ubo etin ti e shigo na alita chabo jama'a musulmi shi na yi etayan sahaba wuce ko na yagwa annaba su kwaji gawa gan betuci sai na abubakar sai sayiduna umar na e baye da su kona ijo pata tun zamaya nabi Adamu har bai zamaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya e zaddabuwa e gwayin na abubakar gawa sai umaru zanduwa dai na ji annabi su kwaji a kotu canan man jiga ya zaddabuwa da cin hukun ya kuma ya yi shakwata da zai wayo suna yi rana daga zamanin annabi adama ga ya zaddana na ji annabi su kwa ko tuci su kwa ije dugwa ya zamani na yi rana a da su kwata su kwata bai wuce agawa ga fagoki umaru fi halin nabo igi ba gina ga yi suna ga feroz feruz agawa ga faci faruwa na jama'a wa ganwe yi tsafo gobe gute tsafo gobe gute a to tsafo shi be gute ne tsoyin zulhijja ijira annabi da ya gute kanga ato to yi fona wuna wa yi fo gute mini tsoyin zulhijja e yana mafaruwa na jina ijira annabi da ya shi be gute kanga nga male mu ma guta talifan cho na hijira dia gobe gutaina a ciwu na hijira dia shi be gutaina nga le alifan ciwu yi tsagu ki e ya go ce tu tsagu ki muje alifan ci e ya go ce tu tsagu tsai e ya go ce tu tsagu tsai ya sayyiduna abubakari ya guba cetu tsaguta bai faguwe ngato na umar zumana tun ya zuwa ce laulomi na uji faguta da halin na uci bejin ajali sai na wagun faguta ne da halin na kan gube jin ajali a'a allah so ajali ujije fayin laraba fai laraba faci ga ajali ujo zulhijja ke foguni kanga zai funu wani cin lauda da kafa ne wani muga ya giwa abdullahi na goyi tibe ilimi ta ce sahaba ji wani wasu sallah alai muga ba ke ji kun babu sallah a ci su to masoyi ko guba ban gayi sai duna abubakar bin bayan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga radiyallahu anu wa arzahu wa wa anil islam wal na khairar jaza so ci be boyu ya duna umar so ko gawe ci tunulo ya musulunci na ganbe musulmi shi na tun na gaye ta yi sahaba wuce kwanan kwannan gurgudu ne ga social barcode bai gace ci bici na so ci fagan bai yi so bi boye ganbe daiwuya sahaba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam goma male tun lokacin na labiya na biya ishara shi ya ziyo ya sayidu na umar ya sayidu na ali ya sayidu na usman batan wa ishara ji a ga abewa tutsuyin shahidi a su tutsuyin shahidi a su wa ishara ji na Allah a da lokaci na lo agunta patin do ci wannan pati ci fe du na fe gunga wato mu a ci ta wato ga di ku gani be zabu baba na wuna famba mai miya wato ga ga te ciwo ba annabi soko suddi ku da bu a ga shahidani zabu ba na awuwe kwayin wani ngai umar gani be usmani wani sahaba wuce ko guta tan nan wuga le sayidu na abubakar ba za guta ta wa kin da na yabe batan doro an awo umaru kafirin wayo usman musulmi ji wayo na jigan wace kafiri na a ci fakun bai wuyi aliyu na wasu zai jigan wace kafiri na a ga wuyi hawa da ci na wani musulmi ji waye wani lafayin takanin su kusi bai kya ci ne na gayi gwargwado ya ta yin sahaba wuce kwanan na egibagi na ji musulmi a ga feiruz na feiruz sun na gibagi wuce na wuce ya mugira ya giya shi'uba majusiyo da zai wuna na jima ne bai toci yana su ku bela ne wayo da wani shari'a da jigai zaga su ta ti kafirin ciwo Eh, wa bula na fi ma kula tsaga ta wadda da ba bula na fi wa ya wani wula musulunci wa ga mula sai na umar da labari ga an ya ji biyu ya wudi ya wu musa ci ta ci wu eh, wani ga wale tun ala ba hukunci biyu ya musa fe jikin mu da le ga ga mu da ma ga musa fe tuti ta ci wu wale musu tuta tiye la'ana wa da wani bogo mai sun na jiga kage zalatsa kawai kafiri ga bula na fi wa ya wani wula musulunci wa annabi bula na ke kafin wuce kwaye makaci shi na so ku fe kawo goga ji haci ma so ku annabi muhammadu kan bai na sai ƙor'ani mini kafin wuce ko wuce wa ma'adar musulunci ga laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alayhi aw yu'adhibahu in do to bi shani yau jimiya na ba ba mita chabana wato bujaje musulmi na ma abba mina mi ulu gwata tiyan kafirin cin gama ji faru min ni zai ji maki yi kwaya nabi muhammadu fi maka wani sallallahu alaihi wasallam sashi haji biya musulunci go sashi matututa ti kafirin cin gwada nabi fai bula na kya so ci cicin ya ti ga wuce ngala mai sun na jiga ga na taso gana ka ga de kafiri la tsa da bula na jiwo obasanjo je musulmi o ida e mai la'ana na uluje gimi na na musu kuma iza buga je musulmi cha tutati musulunci wa betunguri rama sokola biyawa wanda bai na gai gurgudu bayani ya yi no gurgudu ni gana social barkudu mai ga cimci na tsoci fagan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu